الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna cikin fatul jawad littafin askari muna cikin kitabul mawaris muna babi na ko fasali na yi wuta barul hansa da mabali mun kwana shahi na 356 ko? eh? 456 ko? ina yan aha kwana wata ta da afu ko? eh, eh. to mun kwana wata ta da'afu ya ce tana linkuwa a hawalu halayen hunsa bi ta'addudihi da ke daga hunsa yan hunsa ya ta'addudi sai halaye na talonku falal isnaini dan an ka samu hunsa biyu arba'atu sai halaye ne su ƙididdiga zuwa gida hudu walin salafati ya samu hunsha uku sittatun halaye ne sun su ƙididdiga gida shidda walin arba'ati ya samu hunsha hudu samaniyatun takwas shi dai mala ya ce don kada ya gaji da kai wa alaha za bisa ga wannan lissafi abin yake tiya anna ma abqatil hurubu fal aula bihi asabatu do abin da farila ta raga wajen abin da shahigado abin da ya cancanta da shi a sibai to kamin mutahi shi sha akwai takadirat waɗanda suke dama takadirat yana shi wajen gida guda hudu wato idan sha ya ƙaru ga adadi in ya zama uku ko kuma yawa to da afa takadirat sai takadirat sun su linku sai ya zama idan hunsha ya zan uku to akwai saman ta kadira ce idan hunsha ya zan hudu akwai su tasa ashar ta kadira ce idan hunsha ya kai biya, akwai itinani wa salasu na ta kadira ce to yaya na annahu ma zakarani ta kadiru annahuma zakarani za a kaddara hunsha da an ka bari mazaje na to kaga in ya zama an kaddara mazaje na fata sufuwar matsala matsala sai ta inganta wato sahihu matsala sai a yi tafihin matsala zama su mazaje na biyu annahuma isna na yani kun sha duna to wato safihul mas'ala sai a yi ma ingantar da mas'ala bisa da cewa mata na ko kuma na uku zakarun wa'unsa ciwon sha an kaddara guda namiji na guda ko mace ta wato safihul mas'ala shi ma sai a ingantar da mas'alar zama namiji da mace na hudu al'awwalu unsa wasani zakaru na farko mace na amma na biyu namiji na ita ma matsala ta ta inganta to in an kai in haka ta faru kai farli lokacin da duk matsala ta zo gabanka to sun matu ƙariru sannan ka haɗa baina masa hatmin al'ula tsakanin yadda matsalar farko ta inganta wasaliya da ta biyu wasalisa da ta uku warrabi'a da ta hudu ba suna muka faɗa ba to duk karatun da mun karu baya in an ka taho nan bisa waɗanda ta gadira su mutuna iya da kai to dai abubuwan ba su tsallakawa min arba'a a auduhe daga huskoki hudu at-tamasul wat-tadakhulu wat-tawafuqu wat-tabayun wa taktafi bi ahad mutamathalaini sai ka isa da ɗayan mutamathalaini au akbara mutadakhilaini ko dai ɗayan mutu dahilai da ku akbara da ɗayan su za isa ko ka buge babban baki ko ka buge mara zinai sai shi hito yanzu misali kada mu zo da nisa idan mai mutuwa ya mutu ya bar hunsa ya yi ni ya bar hunsa biyu wa asibun ya ba asibi to in ka kaddara hunsa ɗin ga guda duk. maza na zalla to matsala ta ya sauki sai a buga dukiyar nan biyu kowane ɗa namiji na da guda asibi ya tashi tutar babu ko ba haka ba in kuma ka ƙaddara su a'a namiji na da mace to sai a bugi dukiyar shidda ko ba haka ba a ba namiji hudu a ba ya mace biyu asibi fa ya ta ya tutar babu to amma in ka kaddar a'a da wannan na farko da wannan na sujudin ga hunsha ko wani hunsha mushkilun na ko ba haka ba to sai ka sa a hawalu nasu hudu sai ka bugi matsalar su shidda to mutai wal mazhabi ko ko alal mazhabi ko wal mazhabu anna ma abqatil hurubu lalle duk abin da farilla ta raga fal auladihi asabatu inda an ka buga abin nan dukiya aka hidda magada masu ci da farilla sai ga dukiya ta rage to ya akwai azabai su kuma gune wannan saura to malla yace wa illa yakun ko shi na ba in ba wa asaban falmawali sai a ba maula bararen gida fa in lam yakun in babu shi fa baitul mali sai a kai baitul mali musulmina fa in udima in an karsa baitul mali musulmina fa lil fuqara masaki na sai a ba talaka da miskinai wannan shi azaman da an ka yi kasar najeriya ina jin an hajima kaduna malamai masana sun ka zauna malami wajen 49 waɗannan da suka zama wani abin nan da na yi zama da shi na wanda suka zama akan daidaita tashin jirgin sama da kuma yadda za a ce a ba da sanarwar wata waɗannan malaman munan da yankin muna da malami yana kai bakwai domin akwai malam haruna akwai malam wali malaminmu akwai malam ibrahim na sarkin gwando akwai malam khalid jega malamina akwai eh, malam Ɗangode godiya na haɗe na argungu sannan akwai wannan malam suleiman malam suleiman gomi to ga sunan dai sun suka zauna aka yi magana a kan baitul mali fa yanzu babu ta najeriya don haka yan an ka ɗauki gadon ma an ka hana ma waɗanda an ka ɗaiɗi horila an ka basu an ka raba wani abu an haka an ka sa baitul mali to wannan abin wannan wurin da musulmi da kayar suna wani shi saboda haka kullatu su san abin da za a yi to aka yi aka yarda da in aka gama rabon gado a yaraddi an ka dawo ga raddi da wannan an kai amfani da gadon da zaul arhani da kuma raddi to shi ko da yake akwai shi nan to shi mala ya ce wa illam yakun kun hobaitul mali ko ba haka ba hobaitul mali musulmi ne taƙil da haisu lawari sa'au bi ma fadal to in udima in an karsa baitul mali falul fuqara wal masakina to za a ba fuqara wal masakin a ba talakawa da taba hannu eh kowa da kowa mm-hmm. a'a an ka kawo shari'a tana da magana duku uku wannan aikin alkali na ba naka ba fa in udu mafalil fuqara masaki masakina sai shi mai aska yake labin radda warar shi ne amma ba za a yi raddi ba ba za a ba ma'abuta mahaifa ba amma kuma yace wa wurrisal mutaakhiruna bihima malaman karshe sun gadar da raddi da rahimu ya aiki ya zanna a uku ne falil fuqara wal masakin ar-raddi war rahim no kenan eh? a uku ne ar-raddi madalla war rahim to fa za da to in za a gado da raddi ka kafe fa za da raddi an ƙara wajen raddi musulma na kasal auru wanda duk an ka zo na aure an ka tawaye mai a mai mai ka ne bi hasabi istihani gwargwadon raban bane wa aba a warabi illa zaujaini su abinda an ka ba su nan za a tsayawa wala yurdu alaihima wa zawal arhami suwa a zawal arhami to man adaman zakar nahu ba a huta ba waɗanda mun ka ambato ban da su to duk wanda annan zawal arhamina min alwarasa to a za a ba su mutai ko don kamata kamin mu kai wayan zilu kullu manzilata man yudli bihi to su zawal arhami din nan in za a gare da su mu haɗi wanda za a bi ko mu isuwa mu share shi hmm? ni na ha ganin ni na ni ra'ayi na hi lalle a a ganar da zaul arhani ni na ha ganin hakan da ayaran domin an wasa akuwa samu